أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمتشينا لتنين goma sha biyu ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da 20 ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya idan mamanta ba a kowane mako irin wannan na litinin muna darasin tauhidi a wannan masallaci mai albarka a wannan littafi na fatul majid ko kuma muna nan a wannan babi na wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada kariya ga tauhidi da kuma tafsirin fadin Allah ta'ala a kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil na raufur rahim har ya zuwa ƙarshen sura kuma muna cikin sharhi inda muka kwana a shafi na 262 inda malam yake bayani akan yadda sahabbai suke wajen yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata cewa ba sai sun je kabarin annabi suke masa salati ba daga gidajensu daga garuruwansu ma suna yin salati kuma yana zuwa wurin haka wanda suke zaune a cikin madinan a lokacin ba su zuwa su ce sai sun je inda kabarinsa yake an gane ko domin a cikin wannan bayani sai lokaci ya mana halin nasa kuma za mu tashi a paragraf na ƙarshe a wannan shafin inda ya ce wal maqasudu an ga wajen malai ya ce wal maqasudu anna sahabata ridwanullahi alaihim lam yakunu ya'taduna as-salata was-salamu alayhi inda qabrihi abun nufi dai wancan dogon bayani da aka kai sahabbai ba su kasance sun saba wa kansu da yin salati ko sallama ga annabi a daidai kabarinsa ba wasu sun je wurin kabarin ne ba su saba da haka kama ya faluhu man ba da hun minal ko milal khalufi kamar yadda waɗanda suka zo bayan sahabban suke yi daga cikin mamaya baya mana wanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina zaka cewa khalaf an gane magabata waɗanda suka shuɗe salaf ake ce musu wanda suka zo baya su kuma da suka maye bayan magabata su kuma na ce musu khalaf an gane ku Eh, su suka kalifance su ba to su sahabbai ba sa zuwa kamar yadda wasu a cikin khalafawa suke aikatawa sai sun je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama suke yin salati da sallama gare shi malam yace wa inna ma kana ba'dhum ya'ti min kharij fayusallimu alaihi idha qadima min safarin a sahabbai da suke wani yakan zo daga wajen madina ne a matsayinsa na bako an gane wannan ko ko kuma ya taho daga tafiya ya yi wa annabi alaihi salatu wassalam sallama an gane ko idan misali dan madina ne ya yi tafiya da ya yi tafiya ya yi sati bena ya yi wata bena ya yi watanni bayana yana dawowa madina kafin ya wuce gida zai je sallah raka'a biyu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan sai dan biya haka a hanya ya dan yi salati ga annabi da sallama ya shine abin da ake magana amma yana zaune a gari baya zuwa wannan tafiyar ce ta sa da ya dan dawo dan biya wannan al'adar su ce tun annabi yana rayi ba su zuwa gida sai sun yi sallar na a masallacin annabi suna zuwa su ɗan huta su gaida annabi sun dawo daga tafiya sannan labari kuma ya isa zuwa ga matansu cewa sun dawo daga tafiya saboda ta ɗan kikkin tsa ta dan gyaggyara da dan shashafa abinda za ta shashafa su dan barbada kumatu da dan wato maskara da dan gazar da dan gashin ba mai ake ta jambaki duk a shashafa saboda kar a je a ganta birgiza kama a wani irin yanayi kwalam ya hauko mace ba tare ta san ya dawo ba annabi ya hana wannan duk sanda kake tafiya ka auka wa iyalanka haka kawai to haka suke kuma gajiyar tafiya da suka ɗauko ɗan gumin nan da ɗan rana-ranan nan duk za su wanke su sanda suka yi alwala da za su yi wannan sallah za su tafi da fuskar su su mara haske masha Allah ita ma mata ta gasu ba su zo suna ta warin rana ba wannan ita ce sunna ina fata muna fahimta ka yi tafiya ka dawo to kuka je gida buga mata waya ga nan zuwa ta dan shirya sai maka mara sai kuma da ka zo sai ka biyo ta masallaci dan za ka yi raka biyu tahiyatul masjid sai ka kama hanya ka karasa gida in so samu ne haka ya kamata in ba ka bai yi ba ke amma dai kar ka auka mata kawai tana zaune tana kwabin gari ko fulawa ta yi kashe-kashe da fulawa ko duk ta yi gumi tana warin gumi mala daga ita sai wata ebdes haka waɗannan diye nakiya. kawai sai dai ta jara buga goma kaga ta dauka yaran da ta aika ne ma sai dai sai ta gaba ba wani haka za bude baki sai kuma da ta bude za ka ji warin gumi ne kawai zai fara dukan kuma za ka shi amma ta san za ka rabu za yi wanka za ta ɗan shashafa ta ɗan tattoshe inda ya kamata ta tattoshe kaga da an bude sai dai ka ji shi ya dore ga kawai a ce maka darling ya hayu welcome ka shi kenan kaga sai ga hankali ya kwanta kai ma za ka ji daɗi to ga gani amma ko ka zo ka auka mata farin to aka kawai mara babu ce gaskiya Allah ya sa mu gyara saboda haka idan mutum ya daga tafiya ne yake zuwa gaida annabi an fahimta malam ya ce kama kana ibnu umar ya fa'aduhu kamar yadda abdullahi dan umar yake aikata duk da ya tafiya ya je gaida mai zo da annabi qala ubaidullah ibn umar ubaidullah dan umar yake cewa an daga nafi yace kana ibn umar idan qadima min safarin abdullahi dan umar ya kasance idan ya dawo daga tafiya a ta kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama yakan zo daidai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya annabin Allah assalamu alayka ya abubakar ya dan taka dai sai ce assalamu alayka ya abubakar amincin Allah ya tabbata a gare ka ya abubakar assalamu alaika ya abata amincin Allah ya tabbata a gare ka ya babana waye baban shi Umar ina fata muna bayani haka ake yi kaga ziyara yake yi an fahimta sun mai yansari kawai sai kama hanya shi kenan fa wannan ita ce ake ziyara haka ziyarar take ko aikin hajji kaje ko umara kaje amma kaga an zo an zauna ana sa annabi annabi kaza ya annabi ah. wannan duka ba addini ba bid'a ce muharram Allah ya tsare kira kai wannan sallama ga annabi ka matsa taku ɗaya ke sallama ga abubakar ka ƙara gaba taku ɗaya ke sallama ga umar duk gudan su a jere su haka yadda ka ga haka ne eh kabarin annaba haka da na abubakar a bayan shi na umar kuma yana nan bayan wannan da kai tsawon wasan, shi ma haka suke a jere eh haka wannan na gaba wannan haka haka kabarin ne a gani kuma a jere ga annabi ne farko sai abubakar sai umar shikenan mala yake cewa sun mai hansarif sai ya tafi ko قال UbaidulLah الله عبيد الله يقول ما نعلم أحدا من أصحاب النبي sallallahu alaihi عليه fa'ala zalika illa ibn umar yace babu wanda muka sani cikin sahabbai yana yin haka in ba abdullahi da umar ba kenan ba su dauke shi wajibi ba ba wani abu ne na dole ibada ne shi dole sai an yi ba a shi kadai ne ma yake haka wannan kuma dan uwansa ne yayi ba da wannan shaidan ubaidullah shi ma dan dan umar yace wa hadha yadullu ala annahu la ƙifa inda alƙabari wannan ya nuna cewa ba a tsayawa daidai ƙabarin annabi du'a idan yi addu'a idan sallama idan ya yi sallama kama ya ƙaluhu kafin ma'ana shi Abdullahi da Umar ba ya tsayawa daidai ƙabarin annabi ya yi addu'a da ya yi sallama yake kama an yi kamar yadda wasu suke yi su sai sun tsaya sun yi addu'a malam yace qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da rahama yake cewa bi anna zalika lam yunqal an ahadin min as-sahaba saboda tsayawa a yi addu'a a daidai kabarin annabin ba a taba samun shi ba daga wurin sahabbai ba na dauko shi ba sahabbai sun yaka ba a taba samun fa kana bid'atun mahdha sai hakan ya zama tsantsar bid'a mahdha shine tsantsa wato ka tsaya ka dinga addu'a daidai kabarin annabi to bid'a ce tsantsa wa fil mabsuut ya zo cikin littafin al mabsuut na ainihin wato wannan mabsuut yana daga cikin manya-manyan marji'i na mazhaban malikiya an fahimta yace qala malik imamuna maliku yake cewa la ara an yaqifa inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba na ganin a tsaya daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma walakin yusallim amma ai sallama wa yamzi ai tafiya ya wuce ka kana sallama ka wuce kawai malaki a malikiya amma ka tsaya aka yi wani za ka zo ne cikin ladabi cikin girmamawa kamar yadda inda annabin yana da rai haka za ka je gaban cikin ladabi da girmamawa haka za ka je ka. sai ka ɗan tsaya gwargwadon furta kalmar sallama ba za ka zo kana tafiya kana sallama kamar sauran kaburbura yanzu in ka wuce ta makabarta za iya halarta kana tafiya ka musu sallama ba sai ka tsaya ba annabi ba za ka yi haka ba za ka ɗan tsaya cikin ladabi assalamu alaikum ya rasulullah an fahimta ka ɗaka taku ɗaya kawai za ka kafa kawai sai sai ga kabarin abubakar assalamu alaikum ya abubakar assalamu alaikum ya umar wasu malamai sun ce ana iya yin salatin annabi a wannan gurin kace assalamu alaikum ya rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala ali majid wa barik ala muhammad wa ala ali ibrahimiya sai ka tashi sai ka matsa gaba assalamu alaikum ya abubakar as-siddiq jazakallahu an ummati muhammadin khaira sai ka matsa assalamu alaikum ya umar faruq jazakallahu an ummati muhammadin khaira kawai sai ka zarci amma ka tsaya duka wannan ya kai minti ɗaya duka ukun nan ko mun ɗaya ba ne a waka tsaya a tsara kaga ko a malikiya ce sai dai a wuce an gane ko ya ce mutum ya sallama ya wuce ya ce wa nasta ahmadu imamu ahmad ya nastanta cewa annahu ya taqbilu al-qibla mutum zai fuskanci al-qibla ne wa yaj'al al-hujrata min an yasarihi ya sanya ɗakin da annabi yake a hagunsa ake kuna ji ya sa ɗakin da annabi yake kwance ɗakin na Aisha a hagunsa

yanzu idan aka zo nan yanzu ba shi ne mihrab ba ake cewa nan wurin liman to tsakiyar mihrab na masallacin annabi sallama yana teki ne da da rauna rauna ne a bayan shi da mumbari da kuma inda ladane suke hawa su kiran sallah an fahimta kamar yadda bilal yake da wurin da yake kiran sallah a zamanin annabi sallama sai aka yi wannan matsawa gaba gefe a wuce mihrab din a nan ɗakin na ra'ashi ne kabarin annabi yana ko ka fahimta ba wannan kuna ba za a wuce shaka cikin nan haka ta zai cin gefe to kaga kenan a irin wuraren nan a nan za ka yi addu'an ba can jikin kabarin ba saura inda za ka sa shi abunka sai ka dawo nan gefen su sai za ka kusanto mai rabu idan ka ce setin kabarin za ka je ka juya baya ka kalla kudu don su kudu ke kallo shi ne a su. mutanen madina to ka juya wa kabarin baya shi da abinda mai yake magana anan dan kar a juya wa kabarin baya to sai a kashi a hagu kawai kama yadda kake faɗa ilin masu sallah ne tsawo. liman yana dama kenan a anan zai zama to liman shi a hagun yake an fahimta yawa su ka ji yadda abin yake sai ke addu'a ka kuma kana mai kallon ne alƙibla an fahimta ba wai kana kallon kabarin ba malam ya ce wa bil jumla a takaice dai a dunkule kad ittafaqa al a'immatu ala annahu idza da'a la yastaqbil qabr ittifaqin fata malaman nan mazhabobin mu sun yi ittifaqi cewa duk sanda zaka yi addu'a a daidai kabarin annabi ba zaka fuskanci kabarin annabi kana addu'a ba an fahimta wa tanaza'u amma sai suka yi ja'in ja su malaman da suka yi ittifaqi yanzu nan sun yi ja'in ja akan cewa hal yastaqbiluhu inda salami alaihi amla shin zaka fuskanci kabarin daidai sanda zaka yi wa annabin sallama ko kuma zaka fuskanta ba amma wurin addu'a ba a fuskanta wannan sun yi ittifaqi sabanin a ina ne lokacin yin sallaman zaka fuskanci kabarin mai ko kuma zaka fuskanta ba ina fata muna fahimta malam yace wa fil hadisi dalilun ala man ishadda rihal ila qabrihi cikin wannan hadisin da muke bayani a kai lalle akwai bayanin hani kada mutum ya niki gari ya ɗauki jakarsa ya taɓa ta da sunan shi ziyara kabarin annabi an hana wannan sai dai ka niki gari ka saba da kaka za ka ziyara ina masallacin annabi shi da ake a shari'a ba kabarin annabi domin ziyarar masallacin annabi ya ce dama tun a zamanin annabi annabi ya ce salatun fi masjidi hada salla cikin wannan masallacin nawa tafdulu ne alfu salatin fi ta fi falala ta fi daraja an gane wannan ko sama da talla dubu a wani masallacin da ba shi ba ta gani sahabbai suna zuwa masallacin annabi su sallah zamanin ta ko ba sa zuwa to idan za su yi wa annabi ziyara in za su je annabi suna zuwa su kai wa annabi ziyara su mai sallama ne a gaban shi sun mun zo ina suke zuwa da babu sai da aka ba a zuwa kabari amma kabarin masallaci ko ana zuwa ana fahimta saboda haka malam yake cewa hadisin yana nuna cewa ba a nikan gari a tafiya wa ila ghairihi min al-qubur wal mashahid kai ba ma kabarin annabi ba ma duk wani kabari ba a zuwa ziyartar shi a niki gari musamman a tafi Senegal an kai ziyarar kabarin wani musamman a cika tankin mota a yi sakwato an je hubbari duka wannan ba ne ana fahimta ba a haka malam yace wal mashahid da sauran gurare da ake gani ake zuwa ziyara ba a yin haka yace li anna zalika min ittikhadha ayadan domin yin hakan alkigari a je gubbare ko a je saudiya ko a je senegal ko wata ƙasa to an mai da abin ya zama idi kuma annabi ya ce la tattakhidu qabri idan ko ba ka annabi ya faɗa ba so da aka baya halarta a yi masa haka da wannan suna da wannan sila malam yake cewa bal min a'zami asbabil ishraki bi ashabiha kai wallahi yana cikin mafi girman dalilin yin shirka an gane ko gama abota shirka irin wannan tafiye-tafiya su suke sa mutum ya zama mushriki an jima sai gashi da hoton wannan mamacin ya ma rataya shi wata rana a wuyan shi ya rataya a motar shi ya manna shi a motar shi duk da shi na abubuwa ne to yana zama dalilin yin shirka su wa hadhihi hiya al-mas'alati allati afta biha shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah kuma wannan ita ce mas'alar da shaykh al-islam ibn taymiyyah ya bada fatawa akan ta يعني من سافر لمجرد زيارة قبر الأنبياء والصالحين cewa wanda ya yi tafiya kai tsaye don ya ziyarci kaburburan annabawa da salihan bayi wa naqala fi al-ikhtilaf ulama ya hakaito sabanin malamai famin mubihin lizalika a cikin malaman akwai masu ganin ya halatta yi haka don suka ce mu ba ne ba ne an gane ku? malam yace kal gazali kamar imam al-ghazali yana ganin babu laifi wa abi muhammad al-maqdisi da abi muhammad al-maqdisi sannan yace wa min mani'in lidhalika sannan akwai waɗanda suka hana haka din cewa baya halatta ayi kabnu batta kamar ibnu batta da ibnu aqil wa abi muhammad al-juwaini wal qadi iyad kaga wayannan su suka fiya ko ya ce to wa huwa qaulul jumhur kuma wannan maganan shine zance na mafiya rinjayen malamai an fahimta shine mafiya rinjaye suka tafi akai cewa baya halatta a tafiya dan kai gyara kabarin wani malam ya ci gaba da cewa nas alaihi malik wannan magana da aka faɗa haka imamu malik ya nasanto walam yukhalifuhu ahadun min al-a'imma babu wani cikin malamai da ya saba masa wa huwa sawabu kuma shine daidai lima fi sahihain saboda hadisin nan da ke cikin bukhari da muslim an abi sa'id daga abi sa'id annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi qala yake cewa annabi ya ce la tushaddu rihal rihal shine ka dauki kayanka ka nadi ni ake cewa ko ka dauki kayanka ka saba to ba a tsananta wannan a dauki kayan tafiya a tafi illa ila salatati masajidin sai a masallatai ku dai har bai ce illa salatati qubur ba bai ba da kabari ba kuma masallatai guda uku ce su kadai ne ake nikan gari ai tafiya a tafi da niyyar an zo ibada kuma a je a dawo a samu lada sannan yake cewa almasjid haram waɗannan masallatai guda uku na farko shine masallacin makka mai alfarma mai daraja wa masjidi haza sai annabi ya ce da masallaci na wannan na madina wal masjid al-aqsa da masallaci na baitul maqdis Allah madaukin sarki muke roƙo ya kwato mana wannan masallaci ya dawo da shi hannun musulmi kaga waɗannan su ne masallatai guda uku da ake tafiya musamman don aje a yi talla a cikinsu a kuma samu lada ba kabari ba masallacin makka na harami lada dubu ɗari masallacin madina lada dubu guda masallacin al'aqsa kuma lada ɗari biyar ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mina eh masallacin annabi ne ba, kai kowace ko ta nafula ce sallah ɗaya kakkana yi shigar sai ka shekara 86 abin ka samu ladan wannan zanen ƙware a madina in ta an zuwa lallai kamar gaskiya ne <laughs> alaikun sata kwarai ha za ladan mana haka falala Allah take ko za ka koma saudiya da zama ne ba ka koma madina ka makka dubu ɗari ba na makka kai ta ma annabi yanzu a rosu kawai ko gashi ba tsada Dari bakwai da hamsin ninka ta kai ka yanzu da koronan eh. a ah, ba ruwan allura wannan visa kawai da ticket da bukit ɗinka na hotel reservation da za ka fi wannan kai kuma ka karata da su <laughs> a gani sai ka wara wata miliyan ɗaya kawai har da ya guzurinka da komi ka imanin maneji don maneji ne za ka ne ka yi a kasan saudiya a yi Allah rufa mana a cikin ita kaɗan ba ta yi kaɗan mara a yi shi ranar ce kawai ta yi kaɗan kai ma dai jire to kaga ko a koronan ma za ka kashe abin gila to ɗari biyun kuma ya gani nawa ne ɗari biyun ba shi da yawa na me sati biyu ne za ka iya zuwa kana shiga ka fito kafanta za ka yi kana shiga ka fito kawai ka dawo a ranar da ka jirgin kariya amma sati biyu ake baka visa da hotel din dina ita visa ta wata ɗaya ce an fahimta amma hotel din da kwanakin da za a yi maka su yadda sati biyu suke bayarwa in za ka wuce sati biyu shi kenan kai za ka biya aljihunka ka ƙara biya amma kudin sati biyun na yana cikin wancan charges ɗin da aka yi maka amma akwai fahimta tsakaninka da agent ɗin wanda zai maka wannan ko kana da masauki za ka yi wata ɗayan ka cur kafin ka nan ya eh, ma za ka rika yawa da fasfon in ba ka ba jika a cikin takarar an wullo da ka gani da shi za ga yawanci waɗanda suke zuwa sati biyu suke mu kuma da yake kaga mu gaskiya alhamdulillah ɗan gida ne ba zan je yin sati biyu ba gaskiya wata ɗaya ma ma na jirin shi ma dan dubi da ce dai ta wata ɗaya kuma haka ba idan kana so ka ji daɗin wannan gurin ka zama kana da multiple visa yawwa ka shiga lokacin da kake so ka fito tun da kake sai kwanakin da ka gada daga zama tsakanin ka da wannan kashe kudin banda na bizar da kai sai dai ka sai tiket ko ka shi da biyan kudin hotel ɗinka da zarfe sau ka je ka sauka inda zai su kuma wata uku ce a lokaci da za ka iya ƙara renewal ɗinta a ƙara renewal ɗinta haka shekara a gani ya fi daɗi za ka mai da yadda ka san daga nan za ka tashi ka tafi cikin campus ɗin nan sai da yi kamar mota ke kirr haka za ka sai kitin jirgi kirr ka da kawai awa hudun ka ta kai in akwai direct kenan in babu kuma sai ke ta a yi biye biye da kai Ya gani Allah ya ne dubu amma dai komai zai wuce harkar koronan nan ba tabbata ba sai bane idan Allah zai wuce su ma al'amura sun fara komawa daidaita a can ko a can an shiga jarabawa gaskiya ya ba kaɗan ba har yanzu ana kai Allah ya san mu gyara wallahi tallahi ai wannan to ai kaga wannan ba corona ba ce gaskiya ne hai wallahi Allah ya tsare ni kare ni wallahi tallahi ita kanta ta wayan mamanta ta kaje to ka gani wallahi to Allah ya mana ya kai ya eh, babu yufan gyarawa saboda haka malam ya ci gaba da bayani yake cewa waɗannan masallatai guda uku su ne kadai ake yin tafiya a cikinsu da masallacin makka da na madina da na al'aqsa sai mala yace ce dakhala fi nahyi shadduha li ziyarati al-quburi wa abinda ya shiga cikin hannun da annabi ya ce kar ku rika yin tafiya in ba masallacai uku ba to ya shiga ciki shine kaburbura ita ma ka azirci kaburbura ko kuma kallon gurare kaje kawai don yawon buɗe ido yawon buɗe ido na siru fil a asalinsa shi halal ne amma kai kuma da shi dole ka niki gari don wannan kawai a wani abu ne zai kai ka ila za ka je ingila daga nan kuma sai ka ɗan ƙara zuwa kaɗan ya gani yake za ka je america za ka je singapore za ka je kaza kaza din da za ka je china je ka ce to a ah, ina da wani kaza a china kuwa daga nan ma za samu dama in je da wannan katangar a ato katangar nan ta china wanda ake cewa ya jujuwa ma juji ne a bayanta amma dai ba su bane don a bayan akwai 'yan garin aiki akwai 'yan china suna rayuwarsu suna kuma gani ta zai to da sauran dai wurare to malam yake cewa hannun ya shiga ciki irin wannan ya ce fa'in ma an yakun na hayan wato ko dai zamanto hani ne wa in ma an ya kuna nafiyan ko kuma ya zamanto korewa ne waje a fi riwayatin bi sigatin nahi ya zo a wata riwaya da shiga ta hani cewa karfi dan ladan ake fassarawa yanzu la tashuddur rihal kila hani annabi yake la tashuddur rihal kila ya nuna haramun ne cikin biyu ala yace to wata riwaya ta zo da shiga ta hani fata ayyana an yakuna lin nahi saboda haka sai zama wannan ladan dan hani ne ولهذا فهم فهم منه الصحابة كما حكى صحابي suka fahimta ainihin wannan hadisi sun fahimci almani wato hani akan wannan kama fil muwatta kama yadda yazo cikin muwatta sai imamu na malik wal musnad kama yadda yazo cikin musnad na imamu ahmad was sunan haka yazo a cikin littafai na kutubus sitta an busra ibn abi busra al-ghifari wato an samu hadisi daga abi busra dan wato abi busra wato busra dan abi busra an gane ko al-ghifari annahu qala li abi hurayra cewa ya ce wa abi hurayra Allah ya kara masa yadda wa qad aqbala min at-turi a lokacin abu hurayra ya taho daga ainihin ko kuma shi din ya taho daga tsuru kusa tsuru shine jabal tsuru da aka ce Allah ta'ala ya yi magana da annabin Musa an gane ku, a ba shi bane ba a cana yake ba ana cewa ya yi magana da annabin Musa shi jabal tur da Allah ce wa tur wa kitabin mas'ur fi raqin manshur wal baytil ma'mur to da ya taho daga wannan guri sai yake tambayar abi huraira yace da rastuka kabla an ilaihi ya yace da na riske ka na same ka gabanin ka fita zuwa wannan dutse yace lama kharasi wallahi da ban bari ka fita ba saboda mai Abu Hurairah yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi salama ya kullu na ji annabi yana cewa la amalu ko la tu'mal al-mu'iyyi illa ila sadasati masajid ba'a yin tafiya mutsi shine tafiya ko mutsi kai tafiya mai nisa kai balaguro ba a yin balaguro a yi tafiya illa ila salasi masajidin sai ga masallaci uku kawai almasjid haram masallaci mai alfarma wato na makka kenan wal masjid wa masjidi hada da wannan masallacin nawa inji annabi wato masallacin bazira sai ce wal masjid al da kuma masallaci na al-aqsa ah, ba wai asalin sa ya danganta da abun menene ya sa saka shi ana kallon sa ba za ka niki gari ne musamman kace za ka tafi sa za ka je asibiti a ah, ba za ka je don wannan sai dai wani abu ya kai ka daga nan sai ka yi wannan ka hada da shi eh. zama za ka je don wani abu ne za ka haɗa da su ina fata muna fahimta malamai suna cewa ko da hakan ne wasu suka ce za ka iya yi amma ba da sunan ibada ba an fahimta ba ka ɗauke shi a wajen ibada kake kawai kana cire kwantsan idanunka ne amma tafiya da sunan ibada ce za ka yi ka to sai masallacin nan kwayo kwarai an fahimta saboda haka waɗannan su ne maganganu da malamai suka yi kuma abinda nake so mu fahimta shi ne waɗannan masallatai guda uku akwai waɗansu tafsilat a kansu wato waɗansu bayanai ina ne alharam shi ne gaba ɗaya boundaries ɗin haramin maka an fahimta shi ne harami duka maka boundary din kawai akwai wajen maka cikin maka ne amma kuma waje ne wajen ganuwa to ganuwan maka na manta gaskiya amma ba wahala yake da shi ba daga in ka ɗauki hanyar madina ta ta tan'im shine daidai masallacin na Aisha masjid Aisha a fahimci in ka kama hanyar jidda kuma za ka tafi shine bayan wannan gaddin da aka yi na ƙur'anan an gane haka haka za ka gan su a hanyoyi sun sa akwai alamomi a fahimta shi ne matsalacin duk matsalacin da ke cikin wannan kewayen ganuwar makadar asalin 'yan cikin gari nan, 'yan ganuwa ba 'yan ban zazzau ba yan <laughs> bayan gari ko ban ban maka yan ban maka ba <laughs> e ba jinin wara ba ko yan zaben gari eh ko yan sabon garba duk wannan su yan waje kenan to ainihin cikin ganuwa duk wani masallaci in dai aka yi sallah a ciki wannan dubu ɗarin ta tabbata shi yasa ba ƙaramin lada ake samu a maka wani wallahi na gya maka shi yasa duk wanda ya je aikin hajji a makka masaukin alhazai na makka gaba ɗaya kakab a cikin gano ake cikin haramin makarki wannan satan an sare da ba a gaya wa alhaji in zai je aikin haji in yi sallah a ɗakinsa dubu ɗarin nan mata na amma ana so ka je can ka'abar aiko ka ga jama'a ka ga ka'abar ma wani abu ne amma yadda za ka ɗan yi lacci haka ko wani abu ya ɗan faru ka ɗan tsaya ɗan cin shinkafa kaza da ɗan shinkafa nama sai aka ɗan yi lacci a ce a tumi sallah nan ma ai ba za mu samu sallah a harami ba to kada ka ringa damuwa kwanciyar da hankalinsa dubu ran nan tashi an fahimta ba da ka ce garin ba ka shiga makan da yake ai ba garin bane ba a makan da yake kana makaɗin kuma cikin harami kake yawwa sai ya ce masjidil haram masallaci na harami an fahimta ba ce masallaci na ka'aba inda ce masjidil ka'aba to shi kenan dole sai wani amma sai ce masjidul haram ɗaya kenan na biyu masallacin madina dubu ɗaya dubu ɗaya shi kuma annabi sai ce wa masjidi haza ga hadisin a gaban ya ce da masallaci na wannan aka yi buga sandama aka yi wannan gudu ya sai zama shi madina iya masallacin idan kana wata anguwa a madina madina ma tana da haramun tana da ganuwarta to duk masallacin da ke cikin wannan ganuwar idan kai sallah a cikinsa daidai yake da wannan masallacin da cikin polycarp <laughs> ana fahimta amma in ka zo masallacin annabin kai tsallan shi ne fike da wannan dubu. an shi annabi ya ce masallaci na wannan dubu to masallacin al'aqsa shi ma annabi ya ce masallacin al'aqsa kawai ce shi sa shi ma aqsa ɗin kuma shi ne iya wannan masallacin ba wannan Dom ɗin da aka gyara ta ba aka yi mata ado za ga ana sa wani don haka an mai ado da wasu abubuwa to ba shi bane asarin wannan dutse ne an gane ko dutsen da annabi dawo da ji ko da dutsen na suka ce na menene an fahimta ba shi ne masallacin shi wanda yake za ga ai masallacin biyu ne akwai tsoho tsoho haka akwai mai kyau an mai ado an gyara shi wani green haka blue ne ke blue haka ko sky blue haka yake to wannan tsohon shi ne aksa tsohon gini haka na gai shi ne al'aksa da ba mai wannan mai kalolin ba mai ban sha'awar ba shi ba za ka nemi mana hoton ne <laughs> eh kamar hula ba yawon shi ma yana da kubba haka a saman shi kamar hula dukkan suna da kubbobi amma wannan an mai aro za ga wannan ya fi ɗaukan hankali wannan kuma ke ɗaukar hankali sosai to wannan mai ɗan dubu dubu ɗin shi ne da al'aksa shi ne ɗari biyar shi ma sai kaji amma yanzu ana shekaru tamanin da shida a sallah raka a ko sallah ɗaya to tamanin da shida sau dubu ɗari shekara nawa kenan za ka yi in kai sallan a maka jiduwa kun gane bambancin ina so ku gane tazaran ladan da ke makka ne in kai sallah a masallacin kaba a cikin masallaci a haram da wannan na madina kaga shi kuma 500 wancan na madina na na afsa kaga 85 divide by 2 nawa divide by ya zama 43 kenan ko 84 yau wato wannan wannan tabbas shine masallacin al'aksa. kun shi wannan shine asalin aqsa akwai wani da ake sawa irin shi ma hoton yana nan ko yawa wani mai dan ado haka kasan shi ake nuna mana sai mu dauka da shi to ba shi bane al'aqsa wannan dare hajar ne ake ce mai ko mai lamanta mai menene suka faɗa yana war yana da alaƙa ne da tarihin mu amma masallacin shine wannan da dan tsoho tsohon nan yawa ba wanda ake sa amma kamar naga suka sa wannan wani lokaci ne suna sa kuma wancan din eh an fi sa wancan kun dai gane shi ko yawa irin yanayin shi dom din ko sai dai kolob din ba dai wani to kaga waɗannan ke ɗin ka ce sai ka shekara arba'in da uku ladan da za ka samu in kai sallah ɗaya a masallacin yanzu don Allah huda wani da suke hana a yi sallah wurin ba cutar musu ba yawa ga ya can to ba shi ba ne ba wannan ba ba wannan ba ne wannan zai shi ne wallahi ma ka duba ga rashin mutuncin da suke ba kuma shugabanni na kasashen larabawa sun zira idan saboda san mulki da siyasa ta duniya kawai an ana ana ta rashin mutunci wallahi Allah ya azurta mu da sallah a cikin shi kafin mu koma ga Allah to wannan shi ne bayanin waɗannan masallatai guda uku kuma a daidai nan za mu dakata idan Allah ya ce mu darasin gaba sai mu tashi akan warawal imamu Ahmad wa Umar ibn Shibba wanda dan wannan ƙariken shine kusan zai to ƙariken karatun mu a darasin gaba har zuwa ƙarshen babun daga nan mu karanta mas'aloli da izinin Allah tabaraka wa ta'ala muna fata wanda mu karanta daidai ubangiji ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah